سيذكر من يخشى da sannu wanda yake tsoron Allah zai amfana da wa'azinka domin shi ne wanda yake amfanuwa da wa'azi.